الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الحكام na القاضي abubakar bin muhammad bin asim al'andalasi a yau insha Allahu za mu yi darasi na na biyu kuma za mu tashi babul qada'i wa ma ya ta'allaku bi babin da ke bayani akan alƙalanci da abin da yake rataya da alƙalanci wato alƙalanci da abin da ya shafi alƙalancin gaba idan an ce alƙaba a harshen larabci shine alhukum wato hukunci kenan wasu kuma sun fassara shi da al'izam alizimta maka kai wani abu a shari'a shine al'ikhbaru bi hukumin shar'iyyin ala wajahil izam a baka labarin hukunci na shari'a sannan alizimta maka wannan hukuncin a saka dole ka yi ko a yi maka abun to wannan shine ake cewa alqada shine alƙalanci eh, bambancin su da fatawa shine lizimtawa din almufti mai fatawa shi ma yana baka labarin hukunci na shari'a ne ka tambaye shi abu sai ce maka hukuncin Allah a cikinsa shine kaza halal ne ko haramun ko wajibi to amma alƙali shi ba ya gaya maka hukuncin Allah kuma zai zartar maka da wannan hukunci idan ka ce mai hukuncin barawo sai malami ya ce maka yanke masa hannu idan ya cika sharuɗin alkali kuma ya bayani ya yi hukuncin cewa a yanke masa hannu ya ba da wannan labarin sannan kuma sai ya zartar a yanke masa hannu ne so alkali akwai lizimta hukuncin dole in ka kai shi kuma mai fatawa ya baka labarin hukuncin ne ba zai iya tilasta maka kai ba idan ka yi don kanka in ba kai ba ma don kanka to wannan matsayi na alƙalanci matsayi ne mai girma mai daraja wanda ya waje ba a lura da shi wanda malamai ne suke yinsa kuma manyan mutane ne suke yinsa kuma asali shugaba shi ya kamata ya yi wato wanda yake da babban shugabanci amirul mu'minina shi ya kamata ya zama alkali to amma idan abubuwa sun masa yawa na shugabanci zai iya naɗa wani a maimakonsa sai ya zama wakilinsa sau da duk wani alkali wakili ne na shugaba na gaba ɗaya ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fitnatayn rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati bil haqq ko fil wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa ya yaqbi biha wa yu'allimuha an babu gibda sai abubuwa guda biyu wato baraka so ka zama irin wane ba sai dai abu guda biyu na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya sai zama yana ciyar da dukiyan akan gaskiya yana amfani da dukiyansa wajen taimakawa addinin Allah da taimakawa bayin Allah da yin duk abin da ya kamata na taimako na dukiya wanda shari'a ta kwadaitar ai to wannan da ka so a ce kai ma ina ma ka samu kuɗi irin wannan arzikin kai ma ka yi irin aikinsa in kai burin irin dukiyansa wannan daidai ne domin alkhairi ne dukiyar tasa saɓanin mutumin da bayi da abin da yana da dukiyan amma baya ciyar da ita fi sabilillahi baya alheri ko na taimakon addini ko taimakon bayin Allah wannan baraka so ka zama irinsa ba wannan kaman karo ne kenan da wa'anda suka biyo shi masu irin siffarsa to na biyu shine mutumin da Allah ta'ala ba shi ilimi yana hukunci da ilimi kuma yana karantar da mutane ilimi Eh, alƙalai malamai ne don dole su san shari'ar musulunci kafin su zama alƙalai to kaga mutumin da Allah ta'ala ya ba shi ilimi kuma yana alƙalanci da ilimin irin yadda Allah ta'ala yake son a yi to wannan za ka so ka zama irinsa domin adali ne kuma ranar Giyama ubangiji ta'ala sai ya ɗaga shi akan mimbari ya nuna wa al'umma shi cewa wane ɗan wane jikan wane adali ne za a ɗaukaka darajansa a farfajin alkiyama da mutumin da Allah ya ba shi ilimi kuma yake karantar da ilimi to za ka yi burin ka zama irinsa amma wanda Allah ya ba shi ilimi baya aiki da ilimi ko alƙalancinsa ko a wani ko a wasu ayyukansa wannan ba za ka yi burin ka zama irinsa ba ko kuma Allah ya ba shi ilimin amma kuma yana ɓoyewa baya bayyanawa to wannan ma ba za ka so ka zama irinsa ba domin ɓoyewan ko masifa ce kamar yadda zo a hadisi man katama ilman uljima bihi yawmal qiyamati bil jami min nar duk wanda ya boye ilimi za masa linzami na wuta ranar alkiyama da kuma ayar da ubangiji ta alake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائم masu ɓoye ilimi bayan Allah ya saukar da shi Allah zai la'ance su masu la'anta ma za su la'ance su sai dai idan mutum ya tuba ya gyara illal na tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim rahim in ka tuba ka bayyana Allah ta'ala zai karbi tubanka kuma zai maka wato ainihin rahama so muhallu shahid anan manzal sa ce dukkan wanda Allah ya bashi ilimi yana hukunci da ilimin a gaskiya to ka so ka zama irinsa saboda darajarsa Su alƙali mai aiki da iliminsa ilimin alƙur'ani da sunna yana da daraja wajen ubangiji ta'ala sannan kan ya tabbata hadisin bukhari da muslim hadisin sab'atun yuzilluhumullah yau la zilla illa zilluh mutane guda bakwai da Allah ke sa su a cikin inuwan al'arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa din ranan alkiyama ranar da za a kusanto da rana tsakaninta mutum da mutum bai wuce mil ɗaya ba kwakwalwa tana ta farfasa zufa kowa gwargwadon aikinsa to amma a wannan ranar wa'annan bayan Allah suna cikin inuwan al'arshi ba su da zafin rana ba su da bakin ciki to mutum na farko shine imamun adil shugaba adali alƙali shugaba ne idan ya yi adalci yana cikin waɗanda za su samu irin waɗannan matsayi ranar alkiyama sannan duniya ba za ta zauna lafiya ba idan babu idan babu kotu babu shari'a babu alƙalai na gaskiya babu shari'a duniya ba ta zauna lafiya ba mana suka ce sammai da kasai ma ba za su zauna ba dole sai akwai wanda yake tsayuwa akan hukuncin Allah yake hukunta mutane an aiko manzoni da wannan shari'a ta musulunci da alkalanci. da haka dole ko sai ana ɗabbaka shi sannan za a zauna lafiya idan babu shari'a ba za a zauna lafiya ba yana daga cikin abubuwa na lalura na rayuwa wanda in babu shi rayuwa za ta taɓarɓare ne shari'a daga zaran a cikin al'umma aka rasa shugabanci ko aka rasa alƙalanci ko aka rasa malamai masu koya mutane addini to wannan duniyan za ta lalace in ƙasa ce ƙasan za ta lalace ta'addanci zai yawa da barna da cin zali da zalunci idan babu shari'a dukiyarka ba taka bane barna za ta yawa a bayan kasan ta inda Allah ta'ala zai saukar wa mutane bala'i da masifu ta wannan matsayi wanda yake mai girma ya kamata dukkan waɗanda Allah ta'ala ya tsora musu shi su ji tsoron Allah su tsaya su fahimce shi su yi aiki da ubin da ubangiji ta'ala ya shar'anta a cikin littafinsa da kuma sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan hadisan da suka zo suke bayani akan hadarin alƙalanci ko wani narko na azaba da Allah ya tanada wa alƙalai wutar jahannama da sauransu wayannan hadisan suna magana akan qubatul jawr wato alƙalai azzalumai wanda sun san gaskiya suka take ta saboda wani ɗan abun duniya da aka ba su ko kuma alƙalai jahilai waɗanda ba su da ilimin alƙalancin suka je suka shigar da kansu a cikin alƙalancin domin samun abun duniya waɗannan su sani cewa wutar jahannama za su tafi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda darasinmu da ya gabata muka yi bayani a kansa cikin alƙalai guda uku wanda ƙwaya ɗaya ne zai tafi aljanna ne wanda ya san gaskiyan yi hukunci da ita sauran biyun kuma duk wuta za su tafi ko dai ka san gaskiyan kai zalunci ko kuma dama baka san gaskiyan ba ka kutsa kanka cikin wannan wannan sha'anin na alƙalanci to wutar jahannama za ka tafi ah, alƙalanci yana da rukunai guda biyar rukuni na farko shine a samu alƙali na biyu a sashi ne kenan sannan almudda'i wanda ya kai ƙara sai mudda alaihi wanda aka kai ƙaran saɗi sannan sai almudda a fihi abinda ake ƙaran a kansa sai almakadu bihi irin hukuncin da aka yi da aka yi hukunci a wannan shari'a ne wanda a can gaba malam zai mana bayani akan ko zai mana babi guda akan abin da ya shafi rukunnin wato alƙalanci to anan malam ya fara mana da rukuni na farko shine wato alƙali ya siffofinsa suke kuma ya ya kamata ya zama sai yace munaffizun ilil a lil ahkami ya batun anil imami واستوسنت في حقه الجزالة وشرطه wal والعدالة وأن يكون ذكرا حرا سليم من فقد رؤية وسمع وكلم ويستحب العلم فيه والورع ما كونه الأصول للفقه جمع وحيث لا لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد يتي منفذ بالشرع للأحكام وتشيء القالي كان شيء القالي منفذ ميزر ترواني بالشرع ده شريعة للأحكام كهو كنشه كنشه وتميزر تده كنشه كنشه شريعة shi zartarwa yake kaga ba kamar abin nan mai fatawa ba malami sai dai baka labari ba zai iya zartar da abun ba sannan ya batun. ina da wakilci anil imami daga babban shugaba duk alƙali yana wakiltan shugaban ƙasa ne ko gwamna yana wakiltan waɗanda suka naɗa shi wani shi yake nuna maka babban matsayi ne shi yasa shari'a idan babba ce sai a ce sai gwamna ya sa hannu ko sai shugaban ƙasa ya sa hannu kafin a zartar da ita da shi wakili ne na babban shugaba to anan an ce babu alƙaba babin ce kuma sai aka ce munaffizun bi shar'i lil ya aka magana akan alƙali saboda alƙali shine rukuni na farko daga cikin rukunin alƙalanci daga cikin rukunin alƙalanci sura kenan ko dai ka ce babul qada ana nufin babu sahibil kaba. babin da ke bayani akan ma'abocin yin alƙalanci mai shari'an kenan ko kuma tunda aka ce babin alƙalanci ba yanda za a yi ka fahimci za a yi wani abu na shari'a babu alƙali sai yasa fara daga kan magana alƙali to alƙali shine mai zartar da hukunci na shari'a wato ya da labarin kuma ya zartar shine ya lizimta dole a yi idan ka kai ƙarar matanka babu abinci ta kai ƙaranka kai babu abinci sai a ta maka sai ka ciyar da ita abin da mai fatawa zai gaya maka wajibi ne ka ciyar da iyalanka gwargwadon ikonka amma alƙali kuma zai ce to kullum ka bata kaza ko duk wata ka bata kaza sai ta maka hakan kuma dole ka yi in ba ka yi ba ya kama kai ɗaure ka to abin da wannan bai ta yake nufi shine alkali shine huwa na'ibu anil imami fi jami'a jami'il ahkami shar'iyya alƙalin shine wakili na babban shugaba ko amirul mu'minina ko shugaban kasa, ko gwamna shi yana wakiltan su ne a wajen zartar da dukkan hukunce-hukunce na shari'a duk wani hukunci da zartar to yana zartarwa ne a maimakon wato shugaba din da aka shi na'ibinsa ne ma'ana mataimakinsa ne yana wakiltansa ne a wannan babi na na alƙalanci shi yasa su shugabannin su suke naɗa alƙalin sannan kuma shugaba yana da daman ya cire alƙali saboda wakilinsa ne kana cikin alƙalanci sai a ce an cire ka saboda wani laifi da kai ko baka dace ba ko ka samu rauni a kwakwalwanka ko ka zama azzalumi alƙali sai abin nan shugaba sai ya ce ya cire ka daga daga alƙalanci ko kuma haka kawai in ya gagawa ne wanda ya fi cancanta fiye da kai sai ya cire ka ba kai laifin komai ba ya cire ka daga alƙalancin ya sa wani saboda kai na'ibinsa ne shine dama ya naɗa ka don aikinsa ne yanzu kake yi sannan kuma haka na alƙali yana da daman ya cire kansa suka ce alƙalanci yana daga cikin al'uqudul ja'iza wato kulli wanda yake na halal in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama kar ka ɗauka sai sa malamai da yawa an tallata musu alƙalanci suka ba da uzuri ma mali an tallata masa ya bada uzuri da sauransu to don an nada ka alƙalin ma kaga ba za ka iya ba za ka iya cewa kana bada uzuri ba zaka ka iya alƙalancin nan ma kuma sai a karɓi rizanin ɗinka to wannan kuma shugaba ne shugaba ne zai tabbatar da kai ko ya cire ka idan an cire ka kuma duk hukunce hukuncen da kai bayan an cire ka to ba hukunci ba ne amma waɗanda kai kafin a cire ka to za a zartar da su a matsayin hukunci sai ce wasto sinat fi haƙƙihil jazala wa sharɗuhu taklifu wal adala wasto sinat an ga kyan aljazala gwaɗin hankali fi haƙƙi a haƙƙin alƙali ya zama yana da kaifin ƙwaƙwalwa, wa sharɗuhu sharaɗinsa a taklifu dole ya zama akwai taklifi shine zama akwai hankali akwai kuma balaga wato ya zama mai hankali ne kuma baligi wal adala da kuma adalci dole ya zama ya zama adali to da aka ce sinat kaman an so ne kenan kaman ba wajibi bane an so aljazala ya zama mai gwabin hankali hankalinsa ya zama mai kaifi sosai an so haka a haƙƙinsa to kaga wannan ba ana maganan asalin hankalin ba ne don asalin hankalin dole a same shi a wajen alkali in alkali ma in mutum ne bai taba zama alkali ba wani an ba shi alkalanci ya haukace shi kenan an sauke shi daga alkalanci shi yasa a can gaba yace wa sharduhu taklifu sharaɗin alkali ya zama akwai takalifi mukallaf kuma shine baligi mai hankali kaga hankali sharaɗi ne to amma abin da ake nufi anan al-aqlu zaid shine hankali mai karuwa sai a duba a mutanen waye fi kowa hankali sai a ce to shi ya kamata ya zama alkali ya zama a filin ra'ayi yana da ra'ayi kafiffe ra'ayinsa mai kyau ne sai yayi nazari yake fidda ra'ayinsa ta yadda rusa wannan ra'ayin zai yi wahala domin sai ya duba gaba ya duba baya kafin ya faɗa yana da zurfin tunani yana da hangin nesa ka ake so alkali ya zama ya zama yana da asalatul ra'ayi da kasratul fitina, wato kaifin basira kaifin basira wanda zai wajabta shahura, ya ce kai wane wane ya iya alƙalanci wane yana da basira yana da fahimta idan mutum biyu suka zo suna magana zai iya gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya a cikin su daga yanayin yadda yake magana ne za ka iya gane wannan kame kame yake yi wannan shine alama mai gaskiya idan zo zai maka wayo za ka gane cewa wayo zai maka to haka ake son alkali ya zama dama mutlaƙul fitina ya zama alkali yana da basira wannan dole ne amma nan ana nufin basira wanda take mai yawa wanda za ta hana shi rafkana ko a masa wayo a faɗi wani abu ya kasa ganewa to dole zama yana eh, eh, ana son ya zama yana da wannan amma suka ce kar ya kai haddin addaha wato shine kaifin hankalin da ya wuce gona da iri wannan kan ba a son ma domin ma'anansa shine duk wani ra'ayi ba ra'ayi bane sai naka ko da abun daidai ne hankalinka sai nuna maka kai wannan ba daidai bane kaza ne daidai to wannan ba a son sa amma dai ka gano illa a cikin ra'ayin wani in ka kawo naka kuma ya zama shi ne wani ana son alkali ya zama ka idan alkali ya zama wawawa ai ka gaba wani hukunci da zai iya yi mai yanzu ne za a masa wayo a loba shi sai zama idan wani ya zo da ɗan abun nan ɗinsa ɗan dabaransa da wayonsa yanzu zai iya loba shi ya tashi daga abin da yake a kansa na gaskiya ya koma abin da ba na gaskiya ba ne musamman a zamanin da ake shari'a da lauyoyi yanzu lauya sai ya loba ka kawai amma idan ka fi shi wayo fa Ta kamata alƙali ya zama ya fi lauya wayo ya fi shi ilimi ta yadda ba zai iya loba shi ba domin za ka yi alƙalanci ne a bisa hujjojin da ka saurara hujjojin da ka saurara to sai dai duk wayonka duk dabaranka wani lokacin za ka kasa gane waye mai gaskiya saboda wani ya iya kawo hujja wancan ko bai iya kawo dalilinsa ba sai ka ɗauka wannan shine mai gaskiya a bisa dalilin da ya kawo ko kuma shaidun da ya kawo wannan kuma bayi da shi sai ka ɗauka bayi da gaskiya kuma ƙila shi ne mai gaskiya shi yasa manzala sa sama da ya ji ana husuma a kofar gidansa Wannan ya ce kaza wanne ce alamun an kawo ƙara wurinsa sai yake gaya wa su sahabbansa yana ce musu inna ma ana bashar ni fa mutum ne ina yin daidai kuma ina kan yi kuskure ولعل بعضكم أن يكون ألحن بهجته من بعض فأقضي له على نهي ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه من شيء فإنما هو قدعة من النار فليأخذها أو يذرها yace watakila wani ya fi fito da hujjansa fiye da wani wani ya fi zaƙin baki ko ya fi iya magana sai in hukuncin a bisa yadda ni na ji yanda nake fahimtan wane ya fi dalilai sai in ba shi gaskiya wannan kuma in ki ba shi to kila shine mai gaskiya ce to duk wanda na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi alhalin ba haƙƙinsa wane saboda ya fi fitar da hujjoji da bayanai Ya ce to yanki ne na wutar jahannama nake bashi in ya ga dama ya karɓa ko ya ajiye idan ya karɓa to zai je ya biya a lahira so mutum ya ji tsoron Allah so da kasancewansa mai basira ce zai juya abu ko kuma kasancewansa lauya ce zai iya juya ƙarya ta zama gaskiya idan mutum ya je lahira nan kuma zai faɗa don ubangiji ta ala ce ha antum ha ulai jadaltun anhum fil hayati dunya faman yujadilullaha anhum yawm al-qiyamah amman yakunu alaihim wakila kuna ta kare su a nan duniya kuna ta kare su to a lahira kuma wa zai kare su waye zai tsaya musu a lahira ba wanda zai tsaya musu to alkali yana da kyau ya zama mai wayo ba rafkanin ne ba wanda duk wasu wayo dabaru dabaru da za a kawo ya zama zai iya gane ma wannan ka sharaɗi ne ma sharaɗi ne fitina ta farko dabara da wayo sai dai yin abun ya yi zurfi da yawa kila ya zama farko farko dai duk wanda ya zo zai wayo za ka iya fahimtansa kar ka je ya loba ka amma basira a ce ta fi ta kowa ko ta fi ta mafi yawan mutane wannan kuma mustahabi ne so bayan ilimi ana buƙatan kaifin hankali kafin mutum ya zama alƙali kar ya zama rafkanin ne ko marar wayo so sai ce wa sharɗu taklif Sharaɗin alƙali shine taklifi ya zama mukallaf wanda aka lizinta masa shari'o'in musulunci to waye ne mukallaf shine baligi mai hankali baligi shine ya zama ya balaga ta yadda hukunce-hukuncen shari'ar musulunci ya hau kansa alamun balaga guda uku ne ga namiji mace kuma za a ƙara guda biyu ko dai ya zama ya yi mafarki yana saduwa da mace mani ya fita masa to wannan ya zama baligi da hadisi rufiya da kalamu an ce. an ɗauki alƙalma daga mutum uku daga ciki wa anis sabi hatta ya talima an ɗauki alƙalami daga yaro ba a kama shi da laifi har sai ya yi mafarki a sai mafarki ka fitar da mani wannan yana nuna ka balaga sannan na uku tsiran gashin ga haka mace ita ma in ta yi mafarki ta fitar da mani ta balaga na biyu shine fitar da gashin gaba baki wannan alaman shi ma na balaga ne saboda hadisin adiyatul qurabi a lokacin da aka yakin banu quraiza amman za su yi hukuncin a kashe dukkan balagaggu idan ana shakka mutum sai a duba mara san akwai gashi ya balaga in babu ko bai balaga ba sai a jale shi na hukun ne ya kai shekara goma sha biyar in ya kai shekara sha biyar ya balaga abdullahi bin umar ya fita yakin uhudu lokacin na ɗan shekara sha hudu sai aka ce ya koma saboda bai balaga ba manzo sama eh Abdullah bin Umar ya ce walam yarani balagtu manzo sama bai gana balaga bai mai dani amma da aka zo yakin gazwatul ahzab a shekara ta biyar da ya fito sai aka ce ya je lokacin ya kai shekara goma sha biyar a lokacin ya ga ya balaga ne saboda aka shekara sha biyar ne balaga ba shekara sha takwas ko sha bakwai ba kamar yadda wasu suke faɗa to idan mace ne kuma ita ma in ta kai shekara sha biyar ta balaga amma in wancan alamun suka bayyana kafin sha biyar ko mafarki ko tsiran gashin gaba mutum ya balaga idan mace ce kuma ko ta yi haila idan al'ada ya zo mata kafin shekara sha biyar ko shekara tara ne ta balaga sannan ko kuma ciki ya bayyana an aurar da ita bata balaga ba amma ta yi ciki bata kai shekara sha biyar ba sunan ma balaga ne don ba a ciki sai an balaga fa kullu taklifin bi shartil aqli ma al bulugi bi damin aw hamli aw bi maniyyin aw bi inbati shar aw bi thamaniyati ta hawlan zahr zaka sai ka cika wa'annan sannan daga cikin sharadin takalifi a samu hankali shine al'aqal dole sai hankali sai akwai hankali shi yasa zo a hadisin an wanda aka dauke mutum uku da aka dauke wa alƙalami daga ciki akwai wa anil majnuni hatta ya fiqa ya sai ya farka a wata riwayan hatta ya akila sai yayi hankali duk ma'anan su ɗaya ne so da haka mahaukaci ai taklifi bai hau kansa ba to da haka kenan hukuncinsa baya zartuwa don bai san ma me yake yi ba to alƙali bai zai zama yaro ba wanda bai balaga ba ta ya zai alƙalanci ya yi kaɗan ya alƙalanci sannan haka nan mahaukaci bai zai alƙalanci ba don bai da tamizi bai san ma me yake yi ba bai san me yake yi ba ko ya hukuncin bai san ma me yayi ba to bai zai zama wato ainihin alƙali ba to haka nan akwai kanin mahaukaci shine ma'atu shi ba ka ce masa mahaukaci ba amma ba mai hankali ba ne wanda wautansa ta kai matika wawa sosai wanda yawo yake zuba a bakinsa da majina a hancinsa koyaushe in zai maka magana ma kwaba zai maka wannan bai zai zama alƙali ba sai ya zai alƙalanci ya za a fahimce shi to shi ma hukuncinsa ɗaya da da ainihin wato mahaukaci to kuma mahaukaci da da yaro ai ba a karban shaidan ma yaro karami ba za a karbi shaidan ba a kotu saboda me li'annahu la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'uhu min al-kadhib bai san Allah ba irin sanin da zai hana shi ƙarya zai iya yin ƙarya sannan ka nan mahaukaci shi ma baya shaida don bai san me ya faɗa ba bai san ma me yake faɗa ma. to idan ba sa ba da shaida ta ya za a yi su zama alƙalai zai yiwa yaro ya zama alƙali ko mahaukaci ya zama ya zama alƙali saboda haka sai an samu wato taklifi ba ya zama baligi mai hankali kafin ya zama alkali sannan sai ce wal adala kuma sharaɗin alƙalanci a samu adalci yin hukunci da gaskiya dole ne alkali ya zama adali daga cikin siffofin adali akwai musulunci dole alkali ya zama musulmi ba kafuri ba saboda ubangiji ta'ala ya ce walan ji Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah bai sanya wa kafirai tafarki akan mu'mini ba Allah bai tsore shugabancin musulmi ga kafirai ba ya zama kafirai suna sama da su akwai kafanci alƙalanci kuma shugabanci ne gari ya daka maka tsaya maka hukunci ya lizinta maka abu to sai ya zama musulmi sannan zai zama adali sannan kafuri ma sai zai zama adali fasiki ma ba adali bane ballanta na kafuri to shi yasa ma shari'a musulunci to ina ya karanta qur'ani da hadisi da littattafan fiqh da zai zame maka alƙali kaga bai ma san me adalcin ba na ya maka shi to kafiri bai zai zama adali ba bai zai zama bai zai zama alƙali ba sannan dole ku kuta daga fasikanci shine aikata manya-manyan laifuffuka domin fasiki ba a karɓan shaidansa ko ya yi shaida a gaban alƙali ba za a karɓa ba saboda mai li'annahu hula ya khafu Allah makhafatan tamna'u min al-kadhib ba jin tsoron Allah irin tsoron Allah da zai hana shi karya. to ta yawa kuma wanda ba za a karɓi shaidansa a gaban alƙali ba kuma shi ya zama alƙali zai taɓa zama alƙali wannan duk malamai sun ittifaqi akan wannan dole zai zalunci a ciki zai ba mara haƙƙi haƙƙi ya hana mai haƙƙi haƙƙinsa tunda fasiki ne ne fita ne daga da'ar ubangiji subhanahu wata'ala suka ce to alƙalancinsa baya inganta kuma idan alƙalancin ko ya dace da gaskiya za a warware ko ya dace da gaskiya za a warware a samu wani adali sai ya yi domin shi idan yayin ko gaskiya ne wani zai ce ba gaskiya ba ne to ba za a bari abin ya tafi haka sai a warware a sake alƙalancin a sake yin shari'a wani mutumin kirki bawan Allah ya yi to kaga wannan siffa ce daga cikin siffofin wato adali sannan kuma wasu malamai suka ce kaman asbak yace idan aka ɗora alƙali fasiki to alkalancinsa ya kullu amma kuma ana gane fasiki ne dole a cire shi shi abin da yake nufi da alkalancinsa ya kullu shine duk alkalancin da yi shari'an da yi wanda ta dace da gaskiya to a ta kar a warware ta amma kuma wajibi a cire shi take suka sauran malamai suka ce a duk shari'o'insa a warware su gaba ɗaya kawai har ma wanda ya gaskiya a warware shi a samu wani adali ya yi wannan hukuncin don a cire wa mutane shakka wanda aka yi shari'an da masu sauraro don ƙila wanda shari'an ta hau kansa aka tsora masa biya ko wani abu ai zai ce ai mutumin ma ba mutumin kirki ba ne zalunta na yi to sai a warware wani mutumin kirki ya zo masa alƙalanci wanda ya shahara da adalci ko kuma wanda yake wanda yake adali ne to zalunci nau'i ne daga cikin fasikanci idan aka samu alkali ya yi zalunci to shi ke ya zama fasiki za a cire shi ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani ko ya shari'a ba ta gaskiya ba ko ya karbi cin hanci da rashawa wanda haramun ne kullu lahmin bata min sutin fannaru aulabi duk dukiyan duk naman da ya tsiro ta sababin haramun to ta cancanci wutan jahannama ko cin hanci da rashawa kaga haramun ne fasikanci ne ko kuma Allah ya tsora ka akan shugabanci ka dinga satan kuɗin gwamnati kuɗin talakawa alfasadul mali barnata dukiyar gwamnati wanda shi ma ana ce masa cin hanci da rashawa a hausance wanda ba cin hancin bane ba rashawa bane barnata dukiya ne satan dukiyar gwamnati ne gululi ne shi ma haramun ne kuma yana mai da mutum ya zama fasiki akwai hadiyatul ummal wato kana ma'aikaci a zo ana maka kyauta don ka ba da kwangila ko an yi kwangilan ka daga kafa ko da ba ta yi kyau ba dai kawai ka sa hannu cewa kwangilan ta yi ko makamancin irin wannan to wannan ba a yadda da wannan wannan kyautan ba wanda za mu zo a can gaba za mu karanta su ma alƙalai an hana su su karɓi kyauta sai dai irin kyautan da dama a al'ada an saba yi musu kafin su zama alƙalai wani dan uwanka ne dama ya saba in zaka yi aure ko zaka aurar yana maka kai ma kana masa wannan za ka yi ko ni amininka amma bayan ka zama alƙali wani zai yana baka shi ma ba a yi daba don dai sa ka yi zalunci wata ran idan kes ɗin sai zo gaban ka, ba za ka iya yin adalci ba za ka ba shi gaskiya ko da ba da gaskiya so da zarar mutum ya yi zalunci alƙalancinsa shikenan za a cire shi a warware hukuncinsa so kenan daga cikin siffofin adali mahimmai shine akwai tsoron Allah dole mutum ya zama yana da tsoron Allah kuma yana nisantan haramun yana kafa kafa za mu iso can gaba inda shi mai tufatul waka yake ce mana wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wa ma ubiha wa haya fil iyani yakadahu fi muru'ati al insani adalci shine adali shine wanda yake nisantan manya manyan laifuffuka sannan yake kiyaye ƙanana yake kiyaye ƙanana duk manyan laifukan nan baya yin su kabira kenan baya zina baya sata baya shan giya baya zalunci da sauransu to sannan kuma ƙananan laifukan ma na haramun ɗin yana su. in yayi kuma maza maza zai tuba ya koma zuwa ga Allah ta. Abunda da aka halatta ma idan zai taɓa mutuncinsa baya yi shi adali ko da halal ne mane suna misali da tafiya ba takalmi mutum yana tafiya ba takalmi komin tsoron Allah sai za a ɗauke shi mawukaci ne ko za a ce kansa ba ɗaya mane wannan zai taɓa mutuncinsa ko kuma tafiya kai ba hula a wasu ƙasashen nan ba za mu ce duka kowace ƙasar duniya ba don akwai ƙasashen da har manya-manyan malamai ma ba hula suke sawa ba bare zubar da mutunci amma akwai ƙasar da in baka sa hula ba zai zubar maka da mutunci akwai inda ko ka sa hulan ma in maka sa rawani ba zai rage maka mutuncinka to mutum sai kiyaye dukkan abin da zai taba masa mutunci shine ma khillu bil muru'a kawarimul muru'a ya kiyaye su abin da zai taba masa mutunci domin ya zama ya zama adali ya zama adali to wannan wasu kenan daga cikin sifofin adalin wanda wasu kuma zai gaya mana a can gaba yace wa an yakuna zakaran hurran salim min faqdi ru'yatin wa sam'in wa kalim wa an yakuna zakaran kuma dole alƙali ya zama namiji ba mace ba hurran kuma ɗa ba bawa ba salim da ya kubuta min faqdi ru'yatin daga rashin gani wa sam'in ya kubuta daga rashin ji wa kalim ya kubuta daga rashin magana wato ya zama mai gani mai ji mai magana kar ya zama makaho ko kurma ko kuma wato ainihin bebe to da aka ce wa an yi kuna zakaran ya zama namiji kenan ba alƙali mace ai mace fitina ne shugabancinta kuma ƙura'ani abin hadisi ya ce hankalin rabi ne walam ara ce aqlin wa dinin wa azhaba li rubbi rajul hazimi ihda kunna to ka mace hankalin rabi ne Ke sa a wurin shaida ma mata biyu ne suke zama namiji ɗaya suke tsayawa a matsayin namiji ɗaya a wajen shaida to ta kuma mace za ta yi alƙalanci wanda shaida ma ita kaɗai ba za ta yi ba sai ta haɗa da wata su biyu ne za su iya yi to ya kuma za a ce ita ce alƙali hankalin ta rabi ne wanda su ma ya ce abin da ke nuna tawayan ta shine sai mata sun kai biyu suke iya zama matsayin namiji ɗaya a wajen shaida to ta yaya kuma za ta ce ita ne mai zartar da hukuncin tunda shaida ma ita kaɗai ba za ta yi ba to idan ka ce kuma su biyu su yi su zama alƙalai to sai ra'ayinsu zai iya haɗuwa ba zai yi ba sai wannan ta ga ya kamata hukuncin ne ya zama kaza wannan kuma ta zama ya zama kaza kaga ya zama hayaniya amma shi kuma shaida abu ne da ta gani wannan ma ta gani abinda suka sani za ku za su faɗa so mace ba ta zama ba ta zama alƙali a bisa zance mafi inganci dalili akan wannan hadisin manzala sama ingantacce da yake cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan mutane ba za su taɓa rabbanta ba idan suka jibinta al'amuransu wa mace ba za su yi nasara ba shi ne ma'anansa ba za su yi nasara ba ya sa mace ba ta shugabanci na ƙasa ko na jiha saboda maza kuma ya ji labarin kisra ya rasu kisra ya mutu kai tunda ba musulmi ba ne a faris sai ce to wa suka naɗa aka ce yassa aka naɗa sai ce lan yufliha qaumun wallau amrahum ma'ata a duk mutanen da suka shugabantar da mace a cikin su ba za su rabbanta ma ba za su yi nasara ma to alƙalanci ko shugabanci ne shi yasa ba za ta yi alƙalanci ba ba a mace ba annabiya ba a mace duk annabawan Allah gaba ɗayan su mazaje ne dukkanin su maza ne babu mace ko guda ɗaya ba a ko na juma'a ko na kamsu salawat wa mace ta yi wa maza limanci bai wa, sai dai mata zalla ‘yan uwanta na mata tsaya a cikin sahun gaba ba ta yi gaba ba mata na baya kamar da ya tabbata a jisai ingantattu tun da bara ce babu annabi mace babu shugaba an hana shugabancin mace ta zama an sama shugaba ta zama mace ta shugabanci maza haka nan limanci mace ba ta yi ba ta yi wa maza limanci to ko ba za ta yi alƙalanci ba ba za ta zama alƙaliya ba domin shi ma nau'i ne na shugabanci domin za ta faɗi hukunci kuma ta lizimta dole sai an bi sa a ɗaure wannan a kama wannan a ƙwace haƙƙi a wurin wannan a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa sannan kuma mace ita kanta fitina ne ta zo ta sa ka a gaba tana maka magana kana kallon ta kuma ba ta ta rufe fiskanta ba tun da alƙalanci za ta yi kamar yadda mai ba da shaida ba ta rufe fiska za ta buɗe fiskanta za ta iya zama fitina manzo sun ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa man bar wata fitina ba a bayana wanda take cutar da maza kaman mata ta sa mata ta zo ta zauna kan tebur a zo shari'a ga wanda aka kara ga wanda ya kawo ga shaidu ga 'yan kallo tana hukunci akwai fitina a ciki ku sa ta a gaba kuna kallonta so musulunci baya son fitina mata adana su ake yi amma shugabanci ba nasu ba ne a adana su a ɓoye su so da haka sai ya zama namiji kafin ya zama ya zama ainihin alƙali ban mace in kaga an yi to kuskure ne aka yi shi yasa ake samun matsaloli a harkan shari'a sannan ya zama hurran da ba bawa ba bawa ba zama alkali ai alkalanci shugabanci ne bawa matsayinsa bai kai yayi shugabanci ba ne domin shi kansa shugabantansa ake yi duk wani bawa yana da shugaba to sai zai zama shugaba shi kuma shi ba iya ma jibintan al'amuran kansa ma sai abin da shugabansa ya ce wanda ya mallake shi ba iya shugabancin kansa to ta zai shugabanci wani matsayinsa bai kai ba ina za a ce alkali bawa ne ta yaya masu daraja wanda suka biya su je su kai su kai ƙara wurinsa ko a kai ƙaransu ya musu hukunci ai an kaskantar da ainihin ainihin ɗakin to haka nan bawa baya shugabanci da zai alƙalanci ba in kaga bawa ya yi shugabanci to alaman tashin alƙiyama ne ko bawa ya yi alƙalanci alaman tashin alƙiyama ne don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata kuma sa'a yaushe alƙiyama za ta tashi yace idza wusida al-amru ila ghairi ahli in aka ba da shugabanci ga wanda ba su cancanta wa ga wanda ba su cancanta wa ga masu rauni ko na ilimi ko na tsoron Allah ko na jiki ko makamancin wannan to mace ba ta cancanci shugabanci ba haka nan kuma bawa bai cancanci shugabanci ba manzo kuma a cikin alamomin tashar kiyama yace an talidal amatu amatu rabbataha yana ga cikin alkiyama kiyama baiwa ta shugabanci mai gidanta a ce bawa ya zama shine shugaba ko baiwa ita ce shugaba wannan alama ne ta ma, amma an yi shi ko malamai suka ce ko an yanta shi shine maula kenan ko an yanta shi bai kamata in dai asalinsa bawa ne to ko an yanta shi bai kamata ya zama alkali ko shugaba ba amma daga baya an yi irin waɗannan kamar da nabila yake cewa binnan walau kana abdullahi eh, ba nabila ba abu tayyib yana ta sarkin sai daga ba koma yana zambon sai ce walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin na abdullahi maulan mawaliya ya ce da a ce abdullahi bawa ne da sai in masa zambo in zage shi a waka amma shi bawan bawa ne ma kuma yana khalifa a lokacin bawan bawa ne wani bawa ne aka yanta shi ya mallake shi shi ma ya yanta shi bawan bawa ne ya ce ta da haka ma ni ba wani zagin sa da zan yi zalla ya zage shi ko bai zage shi ya gama zagi to kaga wannan jurwai mai kama da wanka kenan to wannan haka suke yi akwai wani shi shi bawan da yake shugabanci shi ko sai zama mawaƙinsa shi abotsayi. to sai ya nemi ya bashi wani bangare na shugabanci to mawaƙinka kuma ka bashi gwamna ko wani abu ai waka ta kare sai ya bashi yana ta roƙo yana cewa abal miski hal fil kafi fablun analuhu li'anni ughanni منذ حين وتشرب baban almiski wato yayi ba shi ne baban kanshi kenan ma abokin kanshi don Allah a dan ƙwaryan da kake dan shan giyan nan ka dan rage mini ni ma insha wato a cikin mulkin ka ka dan san mini mana ka dan san mini ni ma saboda kullun ina waka kullun ina waka ga kana ta shan giya wato kana ta shan mulkin ka ni kuma ina waka sai ya kiya bashi kamar idan kana da wani mai gadi ko mai yawa in ka bashi kuɗi zai daina gadin ka ko ni mai maka hidima in yi kuɗi shi ke shi ma yana neman mai masa hidima zai tafi ya barka sai za ka gadi masu kuɗi sai ga suna alheri a waje amma ba sa yi wa yaransu ko direbobinsu ko kuma masu gadinsu ko masu musu hidima a gida in sun yi kuɗi za su tafi su bar su kenan to sai bai bashi ba to daga baya sai kama zagin sai ce la tashtari al-abda illa wal asama'ahu ma'ahu innal abida la anjasun manakidu yace karka sai bawa sai kana da sanda shugaba khalifa ne ba bawa ne saboda asalin sa bawa ne yace karka sai bawa sai kana da sanda don bayi ba su da alkhairi ko masu taurin kai ne saboda ka samu sanda kawai ka sai bawa wanda zaka saita shi da shi sai zage shi da wannan waka to an yi wannan a baya kuma nan gaba ma za a yi wanda bai cancanci shugabanci ba a bashi ko da bawa ne to shi yasa aka ce a musulunci bawa ba zai yi shugabanci ba to ai shi abun kushewa ne ma bai da wata wata daraja ma ko da ya iya alƙalanci a jawab ai bawa ne sai kaga ana kokoshe shi wannan sai rubige masa kima an fi so alƙali ko ya zama mutum ne mai daraja mai mai kurjini wanda in ka gan shi ka ji kurjinin ya mamaye ka kana jin tsoron sa to anan kaga ka ji tsoron yin ƙarya a gabansa amma in ka rena shi ai ba za ka ji tsoron yin ƙarya a gabansa ba to ya zama ya zama ɗa ba bawa ba sannan kuma ya ce salim min faƙdi ru'uyatin wa sam'in wa wato kar ya zama ya kubuta daga rashin ji da rashin gani da rashin da da da rashin magana wato ya zama dai ba ba ba makaho bane ba kurma bane sannan kuma ba bebe bane makaho wanda baya gani kurma wanda baya ji bebe wanda baya iya magana kar ya zama ɗaya daga cikin waɗannan idan ya zama ɗaya daga cikin wa'annan bai halatta wato a naɗa shi alƙali ba ibtida'an an san makaho ne a naɗa shi an san kurma ne a naɗa shi to ta ma makaho zai yi hukunci ne ai ba a ganin masu laifin a gabansa ai kallon su zai zai nuna maka waye mai gaskiya waye mara gaskiya zai iya baka wani abu da yanayin yadda mutum yake magana ko yana buƙatan kwatance ya yi nuni ko kuma wani abu ake son a yi bayani a kansa kai baka ganin sa ana kwatanta shi haka nan kurma kuma bai ma ji ma mai kawo ƙara me ya faɗa ba kwatance kawai za a dinga masa da hannu ba lalle fahimci abin ɗari bisa ɗari in zai ba da hukunci ya yi kwatance haka wanda baya magana ai duk wannan rauni ya same su sai da ba su cancanci alƙalanci ba saboda haka duk wanda yake da irin wannan sifan ba zai zama alƙali ba dole ya zama mai gani mai ji mai magana to amma idan an naɗa shi alƙalanci ne sai daga baya ya zama makaho ko ya zama kurma ko ya zama bibi to alƙalancin da ya a baya ya yi amma daga yanzu za a cire shi za a cire shi daga wannan ko ba za a warware hukunce hukuncen da ya a baya ba amma daga lokacin da ya zama makaho in ya hukunci za a warware ko ya zama kurma ko kuma bibi za a warware na hukunci amma hukuncin da ya a can baya lokacin babu wa'annan matsalolin to hukuncin yayi ba za a warware wannan hukuncin ba don yayi su a lokacin ya cika sharuɗin alƙalanci so kaga alƙali ana son ya zama wanda ba yi da matsala a gabansa ya zama duk abin da ai ji da gani da magana ai suna da muhimmanci ga alƙali in an rasa su ai an rasa babban jigo a cikin alƙalanci sai ce wa yustahabbu da ilmu fihi walwara ma kaunihi al lil fiqh jama'a wa yustahabbu ilmu fihi an so ilimi na ƙololuwa ga alkali walwara da kuma tsantseni shine gudun haramun duk abin da yake shakka haramun ne ya kyale shi ma'a kaunihi hil usula lil fiqh jama'a ma'a hi jama'a tare da kasancewa sa ya tattara al-usula asali lil fiqh ga fiqh wato ya san usulul fiqh da aka ce an so ya zama yana da ilimi to nan ba wai ilimin kawai ake nufi ba ai ilimi kan sharadi ne domin mun karanta ai a hadisin mutum alƙalai guda uku nan ɗaya daga cikin wanda zai tafi wutan shi jahili ne bai da ilimi ko ya yi hukuncin da gaskiya wuta zai tafi to kaga sai ilimi sharadi ne na na alƙalanci to abin da ake nufi anan ilmu al-ilmu za'id ilimi wanda ya karu shine gazaratul ilmi wa yastahabbu al-ilmu anan an shafe mudafun akwar mudafun ilayhi ai wa yustahabbu ghazaratul ilmi an so yawan ilimi ga alkali kamar a ce duk garin ba wanda ya kai shi ilimi da za a samu haka ake ko a ce ya kai matsayin mushtahidi mushtahidi wanda zai dinga fito da hukunce hukunce da kansa to haka aka fito amma in an rasa kuma sai a samu malami ko da bai kai mushtahidin ba ne amma ya zama yana da ilimi da yawa yana da ilimi da yawa kaga za a fi yadda da hukuncinsa a yanzu ko fatawa ne ana ana ana duba malamai ai sai kaga wani in ya baka din daidai ya baka fatawan amma ka ji ka ji tsuba sai ka samu wanda ya fi shi ilimi ya baka fatawan sai ka ji ka samu tsuba to haka alƙalanci shi ma ko da a ce yana da ilimi zai iya yi daidai amma wanda ya fi shi in yayi ka fi samun tsuba to shi yasa ake son ya zama yana da ilimi mai zurfi yana da ilimin alqur'ani tafsiri yana da ilimin hadisi yana da ilimin fiqh ya san hukunce hukuncen shari'a diwa ba ma na alƙalancin kawai ba har da wasu ilmummukan daban amma ilimin alƙalanci kan dole ya sani dan bai sani ba wuta zai tafi in yi hukuncin to ya san na alƙalancin kuma ya san daɗi saboda ilimi kowanne shashinsa na taimakawa shashi idan ka san wannan fannin to zai taimake ka wajen fahimtar wancan fanni kowane irin fanni ne in an ce misali abin da ake bukata a kunce kuncen shari'a shine qur'ani da hadisi da fikihu ilimin qur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu wani imam shafi ya ce al-ilmu qala Allah qala rasulu ilimi shine Allah ya ce manzo Allah sama ya ce kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al wa illa al-fiqh fi ad-din ilimi kana bata kanka lokaci in ka bashi lokutan ka masu yawa sai dai ilimin qur'ani da ilimin hadisi da kuma ilimin fiqh to amma kuma akwai ilmumukan da in baka san su ba to ba za ka yi ilimin tafsiri mai zurfi ba ba za ka yi ilimin hadisi mai zurfi ba ba za ka yi ilimin fiqh mai zurfi ba kuma alhalin su ba wannan ilimin suke karantarwa ba irin su nahwu irin su balaga irin su mus'al wal hadith irin su usulul fiqh da sauransu ko mantiki ka iya zai taimake ka wajen sauran wajen fahimtar sauran sauran ilmin muka shi sa wasu suke sa ilimin mantiki daga cikin islamiyya ilimi na musulunci tare da cewa ilimi ne na hankali kawai wasa kwakwalwa ne to ko ne alkali ya zama mutafanni ya san wancan fannin ya duk inda ka taɓo shi ya iya duk inda ka taɓo shi ko da ya fi zurfi a wani ɓangare to haka ake bukata don kada wani ya zo ya shigar da shi ya jawo aya zai yi hukunci wani ya kama masa irabin na hau ya ce wannan fa'ili ne ko maf'ulun bihi ne ko hal ne ko kuma ya ce maka tamizi ne ko maf'ulun li ajalihi ne sai ya shigar da kai kuma ya kama maka bayani akan nawa sai ka ji ka kaskanta a wurin to kaga ya kamata ka sani abu suleiman ya zo ya samu ana ana karantar da arud arud ilimin waka ne Awu ne na waka na buhuru shi'r mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il ko fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun ana ta yi ana abin nan sai ji ana ta bayani akan ilimin tsara waka sai ji bai iya ba sai je ɗauki littafin wannan fanni na arut ya je kama haddace shi da girmansa da maluntansa sai a dinga yana mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il mafa'ilun fa'ilatun mafa'ilun fa'ilat yana ta hadda aka ce ya haka sai ce wallahi wani wuri na je ana tattauna wannan fannin sai na ji ban san komai a ciki ba sai kaskanci na dau kaskanci a wajen na ce fannin min alfunun na alamu fi shay'an wani fanni na ilimi a ce ban san komai ba sai ce ba za ta sabu ba sai je zage tsaye sai da ya iya wannan fanni zaka ya kamata alƙali ya zama kowane malami duk inda aka tabo ka kowane fanni ka san wani abu ko baka kure shi ba ko baka yi zurfi a ciki ba dai in an zo ana magana a kansa ba za a bada kai ba ba za ka zama dan kallo ba ya kamata a samu wannan to amma asalin ilimi kuma na alƙalancin wannan sharadi ne in babu shi ma babu babu hukunci in babu shi babu hukuncin shi yasa ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul nisa yake ga manzo Allah wasallam إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما mun saukar maka da littafi da gaskiya don kai mutane hukunci da abin da Allah ya sanar da kai na alkur'ani to da ke dan kaga alƙalanci sai da ilimi a suratul ma'ida yace wa anikum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakanin su da abin Allah ta'ala saukar na alkur'ani to kaga dole ka samu wannan in ko baka da kwata-kwata ilimi to ka shiga cikin hadisin can mutum na ƙarshe na ukun wanda zai tafi wuta shine wanda yake hukunci da jahilci wannan baka cancanci alƙalanci ba amma ka samu ilimi mai zurfi to wannan yana da kyau kuma idan ilimin ka bai da yawa kuma Allah ya jarrabe ka to dole ka dinga shawara da malamai kana neman su sannan sai ce walwara an sai zama mai tsantseni tsantseni shine gudun haramun Isa mai tamiya ya yi masa ta'arifi ya yi bayansa ya ce shine tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah tsoron barin abin da ake tsoron cutarwansa a lahira shi ake cewa alwara shi ne da hausa ake cewa tsantseni alkali ya kamata ya zama mai tsantseni abin da kake shakkan halal ne ko haramun ne ka kyale shi kamar yadda manzo sama ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وأن يقع فيه so da haka shubuha tsakanin halal da ran ka kasa gane halal ne ko haram ka kyale shi wannan shi ake cewa wara'u duk wanda yake da wannan zai wuya kaga ya fada cikin haramun to ai abinda kai shakkan ma kana gudun sa ballanta na kuma abinda kake da yake ne kaga alƙali ya zama mai tsoron Allah wajibi ne wannan shine gudun haramun da aikata wajibi imtisalu awamirillahi wa shinabu nawahi ya zama mai tsantseni kuma yana da muhimmanci duk abin da ya shakkan haramun ne to kar kawai ya tsale shi kawai da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka sannan ana so ya zama mai zuhudu mai gudun duniya shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah ka bar abin da ba zai amfane ka ba a lahira ko safarul qalbi min mawdini dunya ila manazil al akhirah zuciyanka ta bar duniya ta tafi lahira kana hanga wasu matakai wasu wasu darajoji a lahira su kake son ka samu idan alkali yana da zuhudu yana da gudun duniya zai ci hanci ne zai karbi rashawa da cin hanci ko kuma zai yi wa wani hukunci a bisa zalunci bai zai yi ba sai yana da kyau alkali ya zama ya zama mai haka shi yasa ake son alkali ya zama mai tsoron Allah sosai mai gudun duniya mai tsantseni kuma idan kana da wannan duk wanda yake son gaskiya zai kawo maka hukunci zai kawo shari'a wurin ka kuma idan kai za a yadda cewa lallai wannan shari'an ta yi amma ba ka da tsoron Allah sai a dinga tuman ka ka karbi cin hanci sai ce wa kaunu hul usulul fiqh jama'a kuma ya zama ya tara usulul fiqh ilimin usulul fiqh yana da muhimmanci wannan yake cewa usulul fiqh shine at-turuq allati tawassalu, biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyya ana son alƙali ya zama ka ya san hanyoyin da ake fito da hukunce hukuncen shari'a daga alqur'ani ko hadisi ya san alqawaidul usuliya irin su al'amru lil wujub annahyu lit tahrim al'amu yadkhuluhu at-takhsis al-mutlaq yuqayyad al-mujmal yubayyan da makamanci irin wani. ya san ilimin usulu domin ya iya fitar da hukunce-hukunce da kansa ko da abun babu shi a zahiri a littattafai to ka san yadda za ka ainihin fitar da shi a cikin ƙura'ani da hadisi Zaka yi istihadi kuma sai ka dace to kaga idan alƙali ya san usulul fiqh to yana da ainihin sinadari kenan na ilimi wanda zai tace ilimin sa ne karatu ma hukuncin zai gano ya aka aka samu hukuncin sai ya ijtihadi sai kaga ijtihadin sa ya zama wato ainihin mai kyau wanda wannan ilimin galibi ba a cika karanta shi ba sai a makarantu na zamani a jami'o'i da makarantu na islamiyya na zamani aka fi karanta ilimin usul fiqh amma makarantun zaure ana karanta amma bayawa zariya ana karanta amma galibi ana karanta alhisul hasin ne wato littafin shakka sami da fodiyo na usulu to in an fahimce shi shiɗin ma alfiya ce dabiti dubu ne shi ma kuma akwai ilimin usulun a ciki amma yana da kyau a faɗaɗa shi a faɗaɗa shi domin a samu hazzi rabo mai yawa a cikin wannan ilimin sai ya zama fikihunka kana da yaƙini a kansa ga yadda aka yi aka gano hukunci ne sai yana da kyau alƙali ya zama haka sai ce wa haisu la qalil qada'i yaq'udu wa fil biladi yustahabbu al masjidu wa haisu la qalil qada'i inda ya dace ayi alƙalanci ya qa'udu alƙali zai zauna wa fil biladi in a manyan garuwa ne yustahabbu al an sai ya zauna a masallaci ya alƙalanci ka gyara naka yin irin nawa ne wa haisu laqa ba wa haisu wala ba wa haythu laqa ba wa haythu la wala lil qaba'i wa wannan wawun din qafun ne eh kuskure ne a wannan nuskan da kuma nuskoki da yawa wa haythu laqa inda ya dace laqa ya dace lil qaba'i ga alƙalanci ya kaudu alƙali zauna in an gina kotu ta musamman don alƙalanci shikenan wannan ya dace ayi alƙalanci a wurin yace duk inda ya dace ko a kofar gidan jauro ne ko mai gari ko mai jimilla ko sarki ko hakimi ko an yi kotu na musamman an gina duk inda ya dace ko masallaci ne nan za ka zauna ka yi hukuncinka kar ka je kasuwa cikin kasuwa wurin hayaniya ka ce za ka yi alƙalanci ko wani gidan rawa ko gidan wasa kaga wannan bai dace da alkalanci ba domin zai cire kwarjinin alkalanci to sai inda ya dace wuri mai nutsuwa sai ce to wa fil biladi in a manyan manyan garuruwa ne yustahabul masjidu an so masallaci to amma nan masallaci malai suka ce wajen masallaci haraban masallaci wannan abu ne wanda da can aka yi shi imam mali ya ce al'amrul qadim ne da can a masallaci ake ake shari'a babu kotu daga baya aka samu kotuna sannan kuma duk da a masallacin ne malamai suka masa tashi suka ce haraban masallaci ake nufi saboda me saboda kafuri zai iya shiga mace mai al'ada za ta iya shiga ko mai jinin biki kaga masallaci an hana mace mai al'ada ta shiga mai janaba an hana shi shiga ya zauna to in a haraban masallaci ne zai iya zama zai iya zuwa a masa shari'a to kaga a masallacin sai zama a haraba to in ko an yi kotu na musamman kuma kaga duk an fita daga wannan iskali duk wata hayaniya ta kotu bara a same ta bata dace da masallaci ba ta dace da kotu ne amma a zamani da da babu yalwan abubuwa din da sulhu da alƙalanci da wani mitin da komi a cikin masallaci ake yin sa so idan an ware wasu wurare daban-daban na yin wannan abun babu laifi so za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.